akbar ko ki ce Allahu akbar nawa kenan ko ki ce Allahu akbar nawa uku Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake murin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan wata mai albarka wata mai tarin albarka a cikinsa mu yawaita aikin alkhairi a cikinsa sannan mu ciyar da abin da Allah ya bamu Allah zai bamu lada musamman wannan lokacin da muke ciki na tsadar rayuwar nan Allah ka sa ibadar mu karɓaɓɓiya ce amin sannan mu yawaita karanta alkur'ani mai girma Allah ka datar da mu ka haɗa mu aladan baki ɗaya Allahu akbar ko ki ce Allahu akbar nawa kenan ko ki ce Allahu akbar nawa uku sun inganta amma ah, ba za ka zo ka fita da kabar haram Allahu akbar ah. nan bai ba haramun ne yanzu mu je an tada kabbaran harama Allahu akbar kina sauke hannunki in ma ki haka kun ga wannan farin hannu kun ga nan haka za Shi ne ake ce masa wada'u ake ce masa me wada'u akwai qabbu shi kuma haka an gani akwai sadalu saki hannu duk wanda ya sallah da saka hannu sallarsa ta yi duk wanda ya sallah a haka sallarsa ta fi wanda ya saki hannu lada da daraja an gane ko misali ma dana gane mutumin da yake tsaye haka da wanda yake tsaye haka wanne za a fi gane cewa sallah yake wanda ya haka an gane to kina ɗaura hannunki a nan wajen za ki tattaro duk wata nitsuwa ki bar duk abin da ke cikin zuciyanki na rayuwar duniya an gane ana ji zaki na karfo kallon maudu'il sujud inda goshinki zai kalla zaki kafa goshinki bid'a ce duk wanda za zo sallah daga ta zo ta fara sallah ya ta haka wai kina nuna Allah <laughs> wai kina nuna Allah a can zaki kafa goshinki ko <laughs> to bid'a ne an gani manzon Allah san da ya addu'a ga wanda yake sallah yake daga hannu yace Allah ya sa kansa ya dawo na jaki ba a sallah daga kai haka da ke kina kallon mazu'i sujud yanzu a zumi kin karanta fatiha ko ba a karatun fatiha da gaggawa ayatan ayatan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنجي براك ذو الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد والضالين آمين باي Allah baya son irin wannan sallah akwai masu sallah ma suna sallah suna sosa jikinsu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim duk ba a wannan sallah dole ki nutsu kina gaban waye wallahi watan ku ana wajen ko kansila angon su ne ya kira ta wallahi tana jin kaikayi ba za ta yi ba ki duba girman Allah yanzu kin idar da kin idar da Allah Fatiha da sura a nitse an gani in da ki tafi kabbara in da ki tafi ruku za ki ce Allahu akbar a kalli yatsuna na guya kun gani na kafa nasa ba a haka ba a haka ko haka sai ai haka ba a yi ba ruku a su da kai in kin haka za ki iya a cikin tasbihi ki ce subhana Rabbi al'azim! ko subhana Rabbi al'ana! duk ya inganta a ruku ko subuhun quddus rabbul malaikati war ruh za ki iya faɗa amma fa duk wanda ta yi ruku'u haka ta ce subhana Rabbi al'azim! nawa kenan subhana Rabbi al'azim! nawa kenan sai ta ce sami Allahu liman hamida tana idar da sallah babu sallah nawa ake yi karanci sai kin yi ukun nan a nitse subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sai ki ce sami Allahu liman hamida ba fa sai a tafi sujada ba sai ki sake nitsuwa hamdan kasiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sai kin faɗi wannan addu'an kafin ki tafi sujada an gane ko hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kina tsaye a nitse saura mai yanzu sai sake cewa Allahu akbar in ma ki tafi da gwiwa haka an gane in ma ki taho da hannu wannan duk fahimtar malamai ne kin ce Allahu akbar sai hannun ke fara isa an gani Na. duk wanda kika yi yayi ya ake sujada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko kafafuwa ko kuma mu ce sujada kun ana yin? haka ake so a sa su anan haka nan tsakanin wannan hannun da wannan hannun anan da ake sa goshinki ba a so ki aje hannunki anan ki kai goshinki can ba a so ki sa hannunki anan ki kawo goshinki nan a'a haka an gani sannan a takaice ba a so mace ta takura kanta wajen yi wa Allah sujada saboda babu inda bawa ya fi kusanci da Allah sai lokacin da ya sujada aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a haka annabi ya faɗa to yanda ake so ake yi sujada karki takura kanki haka an gane sai ki haka an gani na'am idan kin dawo za nitsu an yi sujada ɗaya ko kafin ki tafi ta biyu akwai addu'an da ake wani addu'a ne raddu gufilli warzuquni wahadini warhamni wa afini biyar amma wata in tana sujada mata fa ku dinga jin tsoron Allah ta nan da kuke bayana kun ga yadda ake yi da kafafuwa eh ba a ware ƙafa haka ba a ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya ba a yin sujada kuma a yi haka ba a yi an gani haka ake yada gabahuwa haka in za ki tafi sujada haka an gani ba a ware ƙafa. yawa ba a haka kuma ba a haka ba a yi wannan duka haramun ne an gane ku daina dariya wannan ibada ita za ta kai mu aljanna kina felin yanda annabi yake wannan wallahi ba za ki tafi aljanna ba muna ganewa wallahi akwai wata sallah da ake cewa sallah irmuwi ba yawa sai ne sai zunubi kun ga waɗannan su dire akwai mata masu sujada haka za su za ta zanna za su za ta zanna hannunta ma ba ta raba shi da sallayan ba za ta yi sujada biyu haka Allahu wata fa babu inda kasalanta yake tashi sai a sallah za ki ji ta melmel da masifa ta yi can ta yi nan neman abinci amma daga zaran an ce lokacin sallah ya yi alwala biribiri sallah biribiri wallahi tallahi haka za ki kare a biribiri ya ake zaman sallah idan za ki yi tahiya kuna kallon kafa na daddana haka ake kafa kafa an gani na idan sallah mai raka'a hudu ne haka ake zaman tahiyarta raka'an farko tahiyan farko haka ake zama in sallah mai raka'a hudu ne idan tahiyar karshe ne haka ake zama yana da bambanci fa yana da bambanci idan sallah raka tana da tahiya biyu tahiyan farko haka ake zama an gani tahiya na biyu haka idan azhar ne in mutum ya raka a biyu zai zanna ya tahiya haka zai yi kun ga yanda ne na kafa na eh ba za ki yi haka ba kuma ba za ki yi haka ba kuma ba za ki yi haka ba yanda ke ga nayin nan haka tahiyan farko kenan idan ta ya ta biyu sallama zaki in mutum ya karanta sifatu salatin nabi daga wannan zaman kawai in ya leko ya galiman yayi wannan zaman to ya san akwai sauran raka'a biyu amma in ya leko ya galiman yayi wannan zaman ya san raka'an karshe ne sallah tana da tsari an gane yawwa sannan sai yanda ake yi da yatsa in mutum na tahiya idan kin ɗaya da yatsan haka da kina kallon yatsan kina tahiya an gane kina me idan kina kada yatsan haka inda ya tabbata hadisi zaki na kallon inda kike kafa goshinki ne musulunci komai ya tsara shi in kin tsaya da yatsan zaki na kallon yatsan haka kina azumin Allah ɗaya ne idan kina haka kuma kina dirman shaidan kenan inji annabi kamar kin ɗauko bakin karfe kina dirman shaidan to tun yanzu shaidan ke dirma sai kuma kallon inda kike kafa goshinki an gane ta yanzu a azumin mun da tahiya sura me sallama kurakuran da muke samu a sallama shine mace in za ta yi sallama sai ga mace ta yaka wanda da ya tabbata a sunna shine kawai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an gane ko ki ce assalamu alaikum ya inganta ko ki ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu an gane da ke cewa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah duk ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma abinda ba a so bai yiwa kina haka in za ki yi sallama ko ki ce assalamu alaikum haramun ni na rantse da Allah a masallaci muna sallah na sha ganin namiji ne zai sallama yake farawa da hagun haka assalamu alaikum wa rahmatullah kai ka juyo ka kallo nan kayi ɗayan ka sai ga kun haɗa fiska da shi akwai wanda suna ida da tiya ana giya muku ba wallahi abu ɗaya zaki a sallah Allah ki karba akwai wanda za ta ida da tiya ko daga ta ida tiya wai kafin ta yi sallawa sai ta nuna Allah na gama tiya fa na gama tiya sai ka ji assalamu alaikum rahmatullah. babu ba a wani haka haka babu shi kawai assalamu alaikum rahmatullah. assalamu alaikum rahmatullah. ki ida da sallah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام ki kawo askar da ake gaba daya an gane haramun ne bid'a ne ki idar da sallah ki taba inda kika yi ta su da kina haka wannan bid'a ce babu wannan sallah ki idar da sallah kin kamo bid'a kina yi sallar babu me babu ita akwai ma masha Allah malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana